Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC da safiyar yau Alhamis 26 ga watan Satumba shekarar 2019 a kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad FM da lol FM da kuma niya. sai tasharmu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin namu na wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. wani takaitaccen bayani da aka fitar ya nuna shugaban amurka donald trump ya buƙaci ƙasar ukraine ta yi bincike kan harkokin tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden a ukraine din shugaban iran hassan ruhani ya ce iran ba za ta ƙara tattaunawa da amurka kan shirinta na nukiliya ba alhalin ba a ɗage mata takunkuman da aka ba mata ba sannan wani harin jirgin sama da aka kai jiya laraba kan mayakan isis a kasar libya ya hallaka mayakan na isis akalla goma sha ɗaya a cewar rundunar sojin amurka kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake ci gaba da taron koli, na majalisar ɗinkin duniya shugaban ƙasar ghana nana akufo ado yayi jawabi jiya ya ce bai kamaci mu manta albarkatu da duniya ta dogara a kai wurin tafiyar da masana'antu da kera abubuwa daga afirka suke ba amma har yau ita afirka dankanta kanta tana cikin talauci Haka kuma za ku ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya tiku Abubakar ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli kan hukuncin kotun shari'ar zaɓe na shekarar 2019 da ya tabbatarwa da shugaba Buhari nasarar zaben. Surely we will appeal the decision. is a lot wrong with the babban lauya ta tawagar lauyoyin pdp mike zakome wanda tun farko ya bada tabbacin za su ɗaukaka karar ya ce sun mika wa kotun kolin hujjoji 66 da suka hakikance za su iya ba su nasarar karar sannan grace alheri abdu na tafe da shirinta na domin iyali amma duk kafin waɗannan sai kun sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran wani takaitaccen bayanin tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya nuna shugaba trump ya buƙaci a sa jami'an ƙasar ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden 'yan jam'iyyar democrat sun ce wannan takaitaccen bayanin da fadar white house ta fitar ya tabbatar da zaton da dama ake yi cewa shugaba trump na gudanar da harkokin wajen amurka ta yadda zai amfana a siyasance to sai dai shugaba trump ya yi shakulatin bangaro da duk wani zargi na cewa akwai wani abun da ya furta a wannan tattaunawar da bai dace ba haka zalika wasu 'yan jam'iyyar republican da dama sun kare shugaba trump ji laraba da cewa bayanin bai nuna an aikata wani laifi ba da yake magana da manema labarai bayan kammala wata ganawa ta bai daya da shugaba zelensky a bayan fagen babban taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york da yammacin jiya laraba trump ya ce yana goyon bayan ƙoƙarin da shugaban na ukraine yake yi na magance ɗimbin almundahana sannan ya sake zargin biden da ɗansa hunter da aikata rashin daidai shugaban iran hassan ruhani ya gaya wa shugabannin kasashen duniya jiya laraba cewa kasar iran ba za ta yi zaman tattaunawa da amurka ba muddin takunkuman da aka ba ma ita iran din na aiki an taɓa yin zaman tattaunawa da mu alhalin takunkumi na aiki a kanmu ba za mu sake yadda da haka ba a tsaye da takunkumin sannan a koma kan alkawuran da aka yi a baya watakila a iya sake buɗe babin tattaunawar abinda ruhani ya gaya babban taron majalisar ɗinkin duniya kenan amurka ta kakaba takunkumi kan wasu muhimman bangarori na sashen man ƙasar iran bayan janyewar da amurka ta yi bara daga yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta da goma sha biyar wadda ta tanaji takaita shirin nukiliyar ƙasar iran gwamnatin trump ta ce yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da manyan kasashen duniya ba ta yi tasiri sosai ba wajen hana iran ci gaba da shirinta na nukiliya da kuma wasu aika-aika to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani harin jirgin sama da aka kai jiya laraba kan mayakan isis a kasar libya ya halaka mayakan isis akalla goma sha ɗaya a cewar rundunar sojin amurka bataliyar sojin amurka da ke yaƙi a afirka wato africom a takaice ta ce harin jirgin saman wanda aka kai a garin marzuk na kudu maso yammacin libya na haɗin gwiwa ne da sojojin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya an kai harin jirgin saman ne da zumar kau da 'yan ta'addan isis a kuma hana su kai hare-hare kan mutanen kasar libya a cewar william gale daraktan gudanarwa na bataliyar ta africom shugaban isra'ila ya buƙaci firaminista benjamin netanyahu da ya kafa sabuwar gwamnati bayan tsaka mai wuyar da aka shiga saboda irin sakamakon da aka samu a zaben da aka yi a makon jiya wanda hakan ya sa komai ya tsaya cik a kasar ofishin shugaba ruben rivlin ya bayar da wannan sanarwar bayan ganawar da aka yi jiya laraba tsakanin netanyahu da babban mai kalubalantarsa benny gans dama riblin ne ke da hurumin zaɓar ɗan takarar da yake ganin ya fi alamar iya kafa gwamnatin rukun ƙwarya bayan da aka kasa samun mai rinjaye a majalisar dokokin ƙasar tsakanin netanyahu da gans 'yan takara sun kammala yakin neman zaben su je laraba a kasar afghanistan bayan da suka kwashe kwanaki 60 suna yi kwanaki biyu kenan gabanin zaben shugaban kasar da za a yi ranar asabar kamar yadda doka ta tanada masu kalubalantar shugaba ashira bugani wanda ke neman wa'adi na biyu na zarginsa da amfani da dukiyar kasar a tsawon lokacin da ya kwashe yana gudanar da yakin neman zaben sa. abdullah abdullah ɗaya daga cikin 'yan takara da ke kan gaba wanda kuma ya kasance cikin gwamnati da aka yi rabon iko cikin ta da gani na tsawon shekaru biyar da suka gabata ya ce ya gani ya kama hanyar faduwa a zaben kuma zai so ya amfani da coge wajen yin nasara. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. shugaban kasar ghana nana akufo ado ya yi jawabi a taron koli na majalisar ɗinkin duniya inda ya tunatar da shugabannin duniya cewa duniya ta dogara ne da albarkatun ƙarƙashin ƙasa daga afirka don gudanar da masana'antu da samar da ci gaban kamfanoni amma har yanzu afirka tana cikin talauci ya ce dole ne shugabanni su samu hanyar warware wannan matsala ga abokin aikinmu baba yakubu makeri da cikakken rahoton Shugaban na gana na Ado Dankwa kufa Ado ya yi jawabi ne na mintuna goma sha biyu cike da muhimman batutuwa musamman batun kawar da talauci tsakanin al'umma. Ya ce mu da ake kira kasashe masu tasowa mu ne muka san abin da ake nufi da talauci saboda lamari ne da muke tare da shi a ko da yaushe kuma yana zubar mana da mutunci. Kawar da talauci a cewar na Nana kufa Ado shine mizani da ake auna gwamnatocin kasashen mu don haka wajibi ne kowace kasa ta tashi haikanta yaƙi ta kawar da talauci kuma ta samar da arziki ga jama'arta. sai dai ya nuna takaicinsa akan tulin arzikin da Allah ya yi ma Afirka yana cewa. It should not be lost on anyone. that the minerals on which the world depends to move industry and manufacture are mostly available in Africa. And yet we, who own these fundamental resources by birthright have remained poor. Ya ce bai kamace mu manta albarkatu da duniya ta dogara a kai wurin tafiyar da masana'antu da kera abubuwa daga Afirka suke ba, amma har yau ita Afirka dan kanta tana cikin talauci ya kara da cewa. Do not seek to blame outsiders for our problems. Since we're being asked to find multilateral solutions, I believe it is worth pointing out Ba ina ɗora laifi akan wasu da ba su a Afirka ba ne, da yake mun taru a nan ne domin samun mafita na bai ɗaya. Dole ne in bayyana wannan rashin adalci da ake samu wurin yaki da talauci. Nana Akufa Ado ya taɓo batun sauyin yanayi wadda duniya ke fama da ita. Sai dai wasu 'yan Ghana sun je harabar Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi zanga-zangar ƙinjirin gwamnati, inda wasu su ma ke cewa. Sunana ajiya abuya umma uwan sarkin zangon nan ga amerika gana abinda da gana ke ɗauka yanzu ba mu iyawa mu muna need very very very good education ka ce za ka kawo free education yanzu gana ya kola ba iko yaro budurwa ta fita an kame ta an kidnap yaran mata ta kuradi guda uku har yau ana kashe polisai ana kashe sojoji yaya za mu yi cikin kasan gana iyayenmu na gana o ya'yanmu na gana danginmu duka na gana na na kufuwa ya bata mana gari Ni ne Alhaji Abdurrahman Abubakar muna roƙon shi saboda Allah da annabi ya rage muna kudin patro don patro ke rike da duniya duka. Kudin lori zan bar gidawo an kara 10%. duka mutane na jin kuma ba aiki ya yi kokari saboda Allah da annabi ya duba ya rage muna na ya zo kasa. Shi ko Samson ne a je saki wanda yake yaba wasu shirye-shiryen gwamnatin Ghana cewa ya yi. This is the time that our president is coming out with a lot of visions. And it is clear because even we that are outside, we can feel the impact of the free education and free ya ce yanzu ne shugaban kasar mu yake bullowa da manufofi masu inganci kuma a fili lamarin yake saboda mu da muke kasashen waje muna gani a ƙasa musamman batun makaranta a kyauta da wasu abubuwa kuma hakan ya sa na samu sauki wurin aikewa da kuɗi zuwa gida baba ya kuma kiri sashen hausa daga zauren taro na majalisar ɗinkin duniya a birnin new york A gaida Baba Yakubu Makeri da wannan rahoton. Babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya wato Atiku Abubakar ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli kan hukuncin kotun shari'ar zaɓe na shekarar 2019 da ya tabbatar wa shugaba Buhari nasarar zaben. Babban lauya a tawagar lauyoyin PDP ya ce sun miƙa wa kotun kolin hujjoji 66 da suka haƙiƙance za su iya ba su nasarar karar. Daga Abuja, wakilin murya Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya aiko mana da cikakken rahoton. babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp da dan takarar tiko abubakar ta ɗaukaka kara zuwa kotun koli kan hukuncin kotun shari'ar zaben 2019 da ya tabbatar wa shugaba buhari nasarar zaben surely we appeal the decision there is a lot wrong with the babban lauya ta wagan lauyoyin pdp mark zakome wanda tun farko ya bada tabbacin za su ɗaukaka karar ya ce sun mika wa kotun kolin hujjoji 66 da suka hakikance za su yi ba su nasarar karar ezekome bai bayyana jerin hujjojin ga manema labaru ba amma an fahimci akwai batun na na zayyana takardun kammala karatun shugaba buhari da aka mika hukumar zaɓe da cewa ba su da sahihanci hakanan pdp na kalubalantar hukumar zaben kan batun na'urar aika sakamakon zaɓe ta na'ura mai kwakwalwa da take cewa da dai za a bi alkaluman ita ta lashe zaben kakakin kamfen na pdp buba galadima ya ce sun zage yunkurin bin matakan shari'a ne kan sakamakon zaben kuma abu ne da yawa ya kalubalanci yadda aka tafiyar da wancan shari'a ɗaya daga cikinsu shine inda ka saurari lokacin da alkalan nan na kotun eh, tribunal suke ba da ba'asin wannan shari'a tun da ma baka ganin su sai ka zaci cewa ai lauyoyi ne waɗanda shugaban ƙasa ya biya jam'iyyar apc ta biya suke gabatar da ba'asin da suka shigar gaban kotu ashe in mutum bai sani ba a in akasarin 'yan najeriya suka ɗauka sai daga baya suka gane cewa ai alƙalai ne wanda za su tsaya a tsakiya su tsaga gaskiya tsakanin mai ƙarfi da mara ƙarfi tsakanin basarake da talaka to wayannan hujjoji namu duk wanda ya san harkar shari'a in dai fi sabilillahi za a yi mun yi imani cewa za a rushe wannan zaɓe kuma za a tabbatar da atiku shugaban ƙasar najeriya a ta bangaren jam'iyyar apc ta bakin sakataren walwala ibrahim masari ta ce ba ta shakkar ɗaukaka karar kusan in ce sauran iris ya rage musu insha allahu su ga kurin kus ma'ana kotun koli ta yanke hukunci kuma in Allah ya da za ta batar da bai gaskiya gaske shi kuma ba wani mutum wanda muke jin tsoro a harka ta siyasa saboda mun nemi mutane mutane sun yarda da shugabanmu Muhammadu Buhari sun yarda da amincin shi sun yarda da gaske shi sun yarda da amanar shi sun yarda da cewar shi ala halin mutum ne wanda yake dattijo wanda kullum garin Allah ya waye me zai yi ne yi ma 'yan Najeriya ya kyautata jin daɗin su ya tsara mutuncin su ya kare haƙƙinsu. su. Batun da wasu kafafen labaru na yanar gizo suka yada da ke nuna APC ma ta shigar da wata karar daban ta neman soke wasu daga korafe-korafen PDP a karar bai samu tabbacin hakan ya faru daga jam'iyyun ba. Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.

kullum muna gaya wa shugabannin jami'o'i da ma'aikata ta ilimi a yi kokari a shigo da ilimi wanda yake wato mai saiti wanda yaro in ya gama makaranta ba zai tafi ina ya neman aiki a kan titi kamar inda muke gani a halin yanzu ba ko kuma yaro ya gama makaranta ya kasance ko a gidansu ana da kamfani ba za a iya su aiki ba Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa kenan babban uh, jagoran kungiyar Kwankwasiya sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka yanzu agogon ma'anan ya ce karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare a nan birnin Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. Allah ya Allah na Allah ni kai suna kuma ni ma ina so ne siyan ka cibiyar abin aure na ni kuma na sai na da sana'a ta kuma ta tabbatar man da cewa Allah ya siya aure ni Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya isa gusau babban birnin jihar Zamfara inda tsananin soyayya ya kusa zama ajalin wata budurwa da ta cinna wa kanta wuta sabili da saurayinta ba shi da halin daukan nauyin auren. Shirin domin iyali ya hira da kawun yarinya wanda shi ne yake matsayin uba a gare ta. Ga bayanin da ya mana dangane da wannan lamari. Wannan yarinya ya tace domin kani na haita kuma ya rasu. Abin da ya faru wannan Aisha tana son wani yaro Umar. Amma Umar ɗin nan babansa baya da halin da zai aure domin baban shi gadi yake. Shi ma mashin aka bashi yana kabo-kabo taɓa kalasa. ba ba nashi ba ne to saboda haka tun bare dai da aka ce ya aiko ga yare nan sai nemi wasu uwaye daban ya aiko don bai san uwaye ne su don mutashi mai don kowa ne bai mai aure ba da ya aiko da ɗan da biyu da naira dubu aka karba ce to bayan sati biyu an gama shawara ku turo a yanke maku sadaki abinda Allah ya hore ma ka kawo ita kuma a sai mata katifa a aurar da ita to abin nan dai ya yi riƙe har shekara ɗaya shine aka ce wai umar ko yayanka sun sani sai muka ce abinda za a yi manaɗa wani kwamitin kura na mutum biyu ne su je wurin uwan shi sun san umar na neman auren nan su ce wallahi ba sani ba kuma ba da miyan bakin su suka yi wannan magana auren nan ba to kunji kunji suka ce to a dakatar da shi domin gaye ma eh, illa su ba ruwansu sun ce to yanzu abin da za a aje a zo da umar gaban ku ƙara gaya mai haka shine aka je da umar gaban su iyayen su gaya masa haka mun ce to do Allah ku ba mu umar mu zo da shi gaban yarinyar ya faɗa mata abin da uwaye ne ce ta yi hakuri. don mu samu natsuwa ya gaya mata to shine wannan dare hankalin ta ya tashi sahaya na wayewa sai ta je ta nemi hetur ta ce a 'yan mata ta je da ɗan roba Eh, ga wani dan kaba kaba ta ce Allah ya mata hitu za ta yi lalle ta yi lalle sai ta je ta watsa ma hitu din dunnan gabanta da bayanta to lokacin ta dauko shana a ko ta yarinya kauna ta tana gani ita ce mira kida ta ce ki kashe kina zan yi Umar dai ba aure na zai ba kuma ni ba ni abin shi in lalata da shi saboda haka kuma ban so in aure wani duniya in ba Umar ba to ƙara in zan na ta salawanta da zan ba ina ganin Umar bai aure ni ba ta ci gakki haka har ta buga ashana ta buge ta anshi, ta ruga ta je ta faɗa mu uwaye mata shi ta je ta samu wata ashana kawai tana bugawa ta zo kusa da jikinta sai ta yi but wuta ta tashi gaba daya sai ta tunkari cikin gida kahin yare ta gama sai suka gano tana ci da wuta sai suka kama kururuwa wurin duk ta yi wurin sai su ruga gudu su mata sai ta yi waje lokacin da waje akwai wasu mutane can gehe zanne to wannan lokacin wani mutane na geza ne to a wannan lokacin suka ce ga gidan buhari can ya kama da wuta don haka an ɗauko mashin an yadda don allah ku rugo da gudu aka ce a ah, ba mashin bane an ga mutum na abu aka ce kai mutum ne fa shine ko da aka rugo da ko ina wuta ta bure ta shi ne allah ya sa akwai mata masu kwallallakin ruwa aka ɗauko an ka dinga kara mata ruwa hauta ta mutu sannan aka aka balle mata kaya aka ɓaɓɓalla kayan nata aka yage su har bolivia duk ta ɗaya aka yayyage sannan aka bar ta huska ta yi baƙaƙirin sannan aka bar yariyar nan haka sannan aka ɗauke ta aka shiga da cikin gida aka riƙa aka nuna aka je cikin gida to yanzu ya za a yi to yanzu abin nan da ya faru wallahi cikin gidan na ɗari bakwai da arba'in a cikin gidan shi ne to ya za mu ce to yanzu ba abin da za a yi mu ɗauko ba mu aikata asibiti mu ɗauko mai maganin gargajiya ka ɗauko mai maganin gargajiya ɗura babban ɗana saminu ya je ya ɗauko mai maganin gargajiya ya taho shi na zama baka ce alhaji ai wannan wanda duk ya ga wannan ba magana jin gaza ba dai mu ga na ta samu laha ya yi magani duk zuba mata ranar asabar wannan abu ya faru da karhe takwas na sahi bakwai zuwa takwas na sahi to lahadi ya sake dawowa wani ya ba mu taimakon naira dubu da ya zo sai muka ɗari bakwai ɗin na farko muka bashi muka ce hau kabo kabo ran lahadi da ya dawo sai ga wani ban Allah ya ciro naira dubu ya bani to yana zuwa da zuwa magani sai ce do Allah ga naira dubu kuma kawo kabo kabo mun gode gobe litinin ka dawo gobe litinin na dawowa yan sanda na ji domin an fara dauka an fara watsawa ne ina suka zuka ce a bayan rufa na ce eh, i ko dalilin da sabon rufa ba na farko dai na je wurin ku fitina ne na biyu kuma eh, ya ba kai asibiti na ce to ina ka asibiti da wa zan kai ta asibiti ban da ku kwabo abinda zan dauke ta ma a kai ta da mashin da mota babu kuma jikinta ko ina ciwo ne da ya za mu ta shine suka yan sanda da duk rudun wada aka turo mutum uku da wani mai anini uku suka zo suka ɗauki jawabi sai suka ce wace hukuma muke na ce birnin ruwa aka suka kira yan sanda birnin ruwa suka zo suka ɗauke ta muka asibiti ta ranar litinin to shine na gaya masa muna neman taimako ga bayan allah wanda allah ya hore da nan duk duniya wanda ya jiya wanda zai iya taimakawa fi sabilillahi ya taimaka don girman Allah ya ne gade wallahi marainiya ce kuma hannun take kuma wallahi ba da halin da zai aure yariyar nan amma da yawa mutane sun ce in Allah ya bata lahiya su za su iya biya mai sadaki da lehe har kuma ita yarinya ma a mata kayan daki domin shi take zuwa a aurar da ita don Allah yarinya na bata mutu tana nan da rai kuma duk mai ne taimaka mai taimaka fi sabilillahi yanzu alhaji lokacin da watakila kuka yanke shawarar tunkarar iyayen ah, shi umar da zumar cewa a zo a bayyana ma yarinya ba ku taɓa tunanin wani abu makamancin haka na iya faruwa ba sanadiyar matsanancin son da take masa wallahi ba mu tunanin haka ba allah ya gani ba mu san abin zai faru haka ba saboda yarinyar ta sauke alkur'ani almajira ce kuma kowa shi da ta shi take ba ruwanta da kowa amma cewa umar din ba zai aure ta ba cikin nan na dare wannan zuwa sahaya wannan abu tunanin ta ya zo mata ta kashe kanta ta huta to yanzu kun sami wani martani watakila ko wani bayani daga iyayen umar bayan faruwar wannan lamarin eh to sun daidai sun zo sun gaida ta sun gaida mu kuma sun muna jaji shi umar din fa ya umar da an yana zuwa an gaya mai sai yanki jiki ya faɗi shi ma kenan da yana son shi ma subhanallah layi yanki jiki ya faɗi tun da su misali shi ma karye goma da ya taho an gaya mai na lahadin nan da yanke jiki ne ya faɗi wallahi karhe ɗaya na dare sannan ya rodo an zuba mai ruwa ana sa mai ruwa sai da an kai mai ƙarin leda uku na ruwa sannan ya taso yanzu yau ya taho wuri na nan gida yana cewa in gaida ita shi bai iya zuwa gai ya zo kuma wani hali yannan suka ce a gai ya zo don iya zo ya ganta cikin wannan hali kuma wani abu na iya faruwa da shi don haka sai aka ce to a dakatar da shi ita ma yanzu nan tana ɗumi tana cewa umar umar ga ka zo ka iske cikin wannan hali ka yi hakuri in allah ce za mu yi auren za mu yi abin da ke faɗa kenan. wakilin sashen hausa murtala faruk sanyina ya kuma hira da saurayin yarinya kan wannan lamari ga abin da yake cewa. ni zai faru wannan abu ban ji daɗi ba kuma tamkar cewa ga kaina abu nan ne ya faru. ranar da zai mun ga haɗu da ita da daddare za na gida sun ce mana to mu zai in rake da ta ya gida ni kuma sannan ne dan jama'a da daddare na rako ta ko gira sanan ni ma sanan ne wasu aiki ban ma nan ne gira yana can wurin aiki sai an ka kira ni an ka ma abin da ka faruwa sai ne dawo gira sai ne gangaro da ni in je in ganta sai an ka kibari na ni dai na gane kawai an kai ne cikin gira ba san ko me ka faruwa ba aisha ni dai yarinya ta ce kuma yana son ta tana so na kuma kana da niyyar yi aure ko wani abu makamancin haka eh ni ina da niyyar zan aure ta ko da ta ce yau ka saura mai aure da ina abinci da cewa zan aure ta kuma sannan ni ban da zarahin da zan cewa zan aure ta kuma sannan uwaye na ma ni suka biyo in taimaka masu nan ne kuma daban da da zane ko da mun kabu kabu na kai, amma ba nau ba ne shi ya an shi abu ne. Wannan ne yasa ka je ka ce mata kenan ta yi haƙuri ba za a yi auren ba kenan. Eh shi yasa nan je na gaya mata hakan ga saboda ban da zarafin da zan yi ne shi yasa ba wani aiki gare ne ba da zan zuwa in bido a kuɗin da zan cewa zan aure ta. To idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji abin da Aisha da ke kwance a asibiti ke cewa dangane da wannan lamari da kuma halin da ake ciki akan wannan batu. Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyin na da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da kuma Cuba Hero Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To Madalla ga Ibrahim ka almasi garba ya dawo da takaitattun labaran duniya. To a takaicen wani takaitaccen bayanin tattaunawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya nuna shugaba Trump ya buƙaci a sa jami'an ƙasar Ukraine su yi bincike kan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. shugaban iran hassan ruhani ya gaya wa shugabannin kasashen duniya jiya laraba cewa kasar iran fa ba za ta yi zaman tattaunawa da amurka ba muddin takunkumin da aka kakaba mata na aiki amurka da honduras sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya laraba a matsayin ɗaya daga cikin matakan da amurka ke ɗaukawa na daƙile kwararowar da baƙin haure ke yi zuwa cikin amurkar daga ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka ta wajen ƙetarowa daga ƙasar mexico ba a bayyana dalla-dallar abinda yarjejeniyar ta ƙunsa ba to amma ta zo ne bayan cimma abin da ake wa lakabi da yarjejeniyar ƙasa ta uku ta yada zango wadda amurka ta rattaba hannu a kanta da ƙasashe biyu wato el salvador da guatemala kwanan nan waɗannan yarjejeniyoyi da aka cimma sun tanaji cewa duk wani mai buƙatar fakewa ko kuma faka a amurka ya gabatar da takardun buƙatar hakan a ƙasa ta farko da ya samu shigan wato cikinta wadda yake ganin tafi kasar da ya gudu ya baro kwanciyar hankali Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin sai cd da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau daryl smith ni zahra aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai mun haɗu a shirin mu na hantsi.